Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Asabar 18 ga watan Maris. wacce ke ranar zaben gwamnonin jihohi da 'yan majalisun dokokin jihohi a ƙasa mafi yawan al'umma a afirka wato najeriya don haka shirin na asibahin yau kusan kacokan kan zaben na matakin jihohin Najeriya ne. An gama seta na'urar Bivas domin yin aiki da shi wurin tantance mai kada ƙuri'a da aiki sakamakon zaɓe. An yi atisayen horaswa wa jami'an daga SPO Collation da presiding officers. To lallai, amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ta ba da umarnin a kama shugaban Rasha Vladimir Putin saboda laifukan yaƙi da ake zargin ya aikata waɗanda suka haɗa da yin garkuwa da ƙananan yara daga Ukraine. Matakin da kotun ICC ta ɗauka na jiya Juma'a ya je yin Allah wadai daga fada Kremlin. Mai magana da yawan fadar ta Kremlin, Dmitry Peskov, ya ce Rasha ba ta taba amincewa da kotun ICC ba, kuma ta ɗauki hukuncin da ta yanke a matsayin wofi dangane da abin da ya shafi Rasha. Ya kara da cewa umarnin abin takaici ne kuma ba za a yarda da shi ba. A cikin wata sarawa da kotun ICC ta fitar jiya Juma'a, ta ce akwai dalilai masu ma'ana da za a iya yarda cewa mr putin na da alhakin aikata laifi guda ɗaya kan sace ƙananan yara a ukraine rasha ta amince da cewa dakarunta sun kawo yara daga ukraine zuwa rasha amma ta ce wani bangare ne na wani shirin jin kai na kare marayu da yara da aka yi watsi da su wannan sammacin na kotun icc dai shine na uku kacal da kotun ƙasa da ƙasa ta bayar ga shugaba mai ci bayan umar albashir na sudan da kuma muammar gaddafi na libya ƙasar iran a jiya juma'a ta rataye wani bakurde da masu fafutuka da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ke kallonsa a matsayin fursunan siyasa inda suke ƙara nuna fargaba kan yadda ake samun karuwar kisa a kasar a wannan shekara muhayyidin ibrahim mai shekaru 43 an rataye shi ne da asuba a gidan yaron urmiya da ke arewa maso yammacin ƙasar iran kamar yadda kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta iran ihr da ke da headkwata a ƙasar norway da kungiyar kare haƙƙin bil'adama hengo suka bayyana a wata sanarwa da suka fitar daban-daban kungiyoyin sun ƙara da cewa an kuma kashe wasu mutane biyar bisa zarginsu da laifuka masu alaƙa da miyagun kwayoyi a urmiya a safiyar jiya juma'a an kama ibrahim ne a shekarar 2017 a wani rikici inda aka harbe shi a kafa kuma aka yanke masa hukunci a shekara ta gaba. An zarge shi da hannu wajen tafiyar da kungiyar KDP a Iran, wacce aka haramta ayyukanta da ta daɗe tana fafutukan neman 'yancin cin gashin kai ga yankin da kurra suka fi yawa a Iran, sannan an same shi da laifin ta da bore. Prime Minister Ariel Harry ya ce, yana da niyyar ba wa dukkan jami'an tsaron ƙasar dama domin yaƙar ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu ƙarfi. sanarwar ta ba ta jiya juma'a headquarters sojojin haiti ta zo ne a daidai lokacin da wasu jami'an majalisar ɗinkin duniya ke ci gaba da matsa lamba da su tura dakaru masu ɗauke da makamai na ƙasashen waje don taimakawa 'yan sandan ƙasar ta haiti wajen kwantar da tashin hankalin da ya ɓarke yan robinson sabilios yana aiki a ofishin manema labarai na ma'aikatar tsaro ta haiti kuma ya tabbatar da kamfanin dillancin labarai na associated press cewa jami'ai suna aiki kan shirye-shiryen tura sojoji ba a dai bayyana lokacin da za a fara aikin sojan ba ko kuma rawar da za su taka ba labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya juma'a wata kotun tarayya ta dakatar da sammacin kama tsohon firayim ministan pakistan imran khan da ta ba shi dama da ya bayyana a gaban alkali a yau asabar don amsa tuhume-tuhumen sayar da kyaututtuka da aka ba shi yayin shugabancinsa na shekaru hudu. Hukuncin ya kuma sassauta takun saka tsakanin magoya bayan kan da jami'an tsaro a wajen gidansa da ke Lahore, babban birnin lardin Punjab, inda aka jikata mutane da dama daga bangarorin biyu. Rikicin ya barke ne a ranar Talata a lokacin da jami'an 'yan sanda suka yi kokarin kama shugaban jam'iyyar adawa ta pakistan ta tehrik insab ko pti saboda ya kasa gurfana a gaban kotu da ke babban birnin kasar islamabad domin fuskantar zargin cin hanci da rashawa da Muhammad Hafiz baban leda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji yau 'yan Najeriya ke tsunguma zuwa rumfunan kada ƙuri'a don zaben gwamnonin jihohi da 'yan majalisun dokokin jihohi kamar dai yadda wakilinmu a abuja nasiru adamu ilhikaya ya yi shimfiɗa. inec wacce ta ƙara wa'adin mako ɗaya zaben ya zama a yau asabar zai gudana jihohi ashirin da takwas don sauran jihohi takwas na da lokacin zaben su daban da sauran dangi aƙalla dai manyan jam'iyyu apc da pdp na da 'yan takara dukkan jihohin inda wasu jam'iyyun da suka hada da nnpp labour sdp ybb da sauransu suka tsera jihohi da dama dole duk duniya ta san cewa an cuce mu dole masu wanda suna zanga-zangar 'yan adawa zuwa inec cewa bibas ba ta yi aiki a zaben shugaban kasa da na yin majalisar tarayya ba. A nan jami'a sashen labarun hukumar Zainab Aminu ta nana da shiri tsaf don aikin Bibas a yau din nan. An gama saita na'urar Bibas domin yin aiki da shi wurin tantance mai kada ƙuri'a da aiki sakamakon zaɓe. An yi atisayen horaswa wa jami'an mu daga SPO Collation da Presiding Officers za a rufe rumfunan zaɓe da karfe biyu da rabi na rana agogon Najeriya. Amma duk wanda yake kan layi zai samu damar kada ƙuri'a ko karfe nawa za a ɗauka. Nasura da Mail Hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru, to da yake yanayin shirin zaɓe ya fi komai tasiri kan yanayin sakamakon zaɓen za mu fara ne da batun na shiri. Kuma da yake ingancin shirin zaɓen Najeriya na wannan karan ya matuƙar ta'allaka kan ingancin na'urar Bibas Za mu fara ne da halin da wannan na'ura ta bibas ke ciki a halin yanzu. Har yanzu dai ga Nasiru. Hukumar zaben wacce ta ɗige zaben jihohin daga makon jiya zuwa wannan mako ta yi aikin saita muhimman bayanai don zaben kamar takin zaben da kuma kwanan wata. INEC ta ce kowace rumfa na mallakar na'urar kuma za a kawo ƙarshen duk ƙalubalen da aka fuskanta wajen sarrafa na'urar don samun mafi sahihancin sakamako. Jami'a sashen labarun hukumar Zainab Aminu ta ce hukumar na buƙatar duk masu zaɓe su fito su kaɗa ƙuri'ar su da tabbacin samun sakamako daga na'urar da ake wa kirari tana taimakawa wajen yaƙi da magudi. Kuma insha Allah rabbi matsalar da aka samu da rivers a wasu wurare a zaben da ya gabata zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisu na tarayya ba za su maimaita kansa a zaben da muka yi tunkara ba kuma in mun duba zaben da ya gabata na'urar bivas ya yi aiki a wurare da dama musamman lokacin tantance masu kada ƙuri'a a inda aka samu ɗan tangarɗar na'ura shine lokacin aikiwa da sakamakon zaɓe na rumfar zaɓe a yanar gizo bayan an gama zaɓe a rumfunar. in haka ne me ya dace bisa doka masu zaɓe su yi matukar inec bata cika alkawarin ba barista musa adamu lauya ne mai zaman kansa a abuja ground ne wanda za a shigar da petition in baka cikin bibas ba za ka yi zaɓe ba in za a iya tabbatar da shi a kotu kuma mutanen da suka yi wannan korafin su nawa ne total vote din in aka cire nasu zai rinjayi abin da mai nasara ya samu ba zai rinjaya ba to zai zama bata lokaci ne kawai sai su bari kawai Alhaji Umar Gital na daga 'yan siyasar da zaɓe baya wuce su tun 1999 ya ce ba mamaki yin sabuwar na'urar ta samu tutsu kafin a gwanance da aiki da ita. Abu in ya zo sabo to dole sai an bi shi a hankali. da mutane ma suke korafi waɗanda ba su ji dadin abun ba suna korafi ne akan yaya ba a sa shi wannan sakamakon zaben a cikin na'urar zamani da aka yi alkawari ba. To abu in aka ce aka yi alkawari to dole a cika amma in aka samu matsaloli da zai iya hana wancan tun daga akwai hanyar da za a iya yi a yi zaben na gari to dole ne a yi a bi wannan hanya domin a samu a yi zabe na gari dan takarar adawa a NNPP a Bauchi Halliru Dauda Jika ya yi fatan na'urar za ta yi aiki kamar yadda aka yi alwashi dole sai wani masana sun je sun tantance ko kuma a kotu kotu ta tantance shi ta yanke hukunci a kai amma dai muna sa rai in Allah ya yarda za a yi abin da aka dace wannan karin tunda shi ba zaɓe yake yi ba shi kawai yana tantancewa to tantancewa kuma sai an tantance mutum kafin a bashi zaɓe sannan doka na wannan guma zaɓe da aka yi ta ce idan aka tantance bayan an kada kuri'a idan namban kuri'a da aka kada ya fi namban tantancewa wannan zaɓen an soke shi ko wannan akwatin an soke shi a yanzu haka pdp da leba na shirya shaidu don gurfanar da hukumar zaɓe gaban kotu kan zargin keta haddin aiki da bivas nasura da ya murar amurka daga abuja Najeriya. A gaida Nasiru, to baya ga yanayin na'urar Bibas, me ake ciki game da faɗaɗɗen shirin zaben? Zainab Babaji gare ki. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa a Najeriya ita ce ke da alhakin shirya zaɓe da aiwatar da shi bisa yadda dokar Najeriya ta tsara. Hukumar kuma ita ce ke tanadar da dukkan kayayyakin da ake bukata domin gudanar da zaɓe bisa gaskiya da kuma cikin kwanciyar hankali. Gabanin yin zaɓen gwamnoni a jihohi 28 na ƙasar da majalisun dokoki 993 hukumar zaɓen ta ce ta shirya tsab domin kuwa tuni ta fara raba kayayyakin zaɓe zuwa ƙananan hukumomi don tabbatar da ba a samu jinkiri wajen kai kayan zaɓen a mazaɓu ba inda ta ƙara da cewa ta horar da turawan zaɓe a matakai daban-daban. Malam Shehu Abdul Baba shugaban sashen ayyuka na hukumar INEC a jihar Plateau ya ce a wannan karo sun fara raba kayayyakin aikin ne tun ranar Laraba gabanin zaɓen don kaucewa matsalolin da aka fuskanta a zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya. saboda mu tabbatar cewa abin ya kai da wuri kin san mun samu dan matsala wancan zaben to shi yasa hukumar zabe ta yi wannan nazari ce mun fara wannan abin yau laraba kenan ko kuma gobe alhamis to saboda su EO su tantance su duba komai da komai ya cika kafin su tasu je so abin da muke da su kamar yadda muke akwai ballot paper da kuma result sheet shine mu zan muke za mu ba mun ga mun gama ba su ballot paper in su gama tantancewa za mu ba su kuma result sheet kamar yadda ka fara bayani cewa a wancan karo kun samu matsala matsaloli a wannan karon wani tabbaci kuke da shi na cewa zai kai kafin ranar zaben. eto eh, kin ga kamar na ɗaya wancan karan mun bada shi ranar alhamis ne yau kuma muna bada shi ranar laraba kuma wannan karan su jami'anmu na lokacin ba su samu lokaci sosai sosai ba sun duba ba kuma yanzu sun samu lokaci yau da gobe da jibi in akwai matsala ko ne ba samu ba kin ga su gaya muna mu kuma mu sai mu gaya ma can headquarter din mu na Abuja da abin da babu kin ga za a yi da wuri a ba mu kuma mu ba su duk muna mun samu motoci yanzu nan suna nan ga su kika duba kina duk motoci zuwa goma sha bakwai din da suna nan muka ba su ɗauka daga nan za mu sa ba mu security jami'an tsaro kenan su raka su su har zuwa local government cikin matakan da aka ɗauka muna sake wata abin ake a professional training na jami'un da muka muka yi amfani da su za mu yi nan su wata nan presiding officer da su assistant presiding officer za mu kuma nan spo wata supervisors yau ma muna nan muna yi na coalition officer duk muna nan muna yi kin ga wayannan saboda mu kara ma zaben kwarjini da kuma matsaloli da muka samu duk wayannan mu dan duba mu ga cewa ba mu same su zabe mai zuwa insha Allah wasu matsalolin da masu jefa kuri'a suka fuskanta a zaben da ya gabata ya sanya korafe-korafe amma shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa a jihar Filato Madam Kanen Pam Horo ta ce jama'a ba su karaya ba za su kuma fito don yin zaɓe. Total number of voters a Plateau State mun san was over 2 million. So yanzu kayan da aka kawo na 2 million ne kuma ana so a raba shi a yadda a idon kowa yadda zai tabbatar cewa ya isa. kenan kun gamsu da abin da hukumar zaɓe ta sa domin tabbatar da cewa an raba kayan nan ba tare da wani matsala ba eh kin san akwai political party agents anan nan kowane carton ana bude ana duba ana kirga a wa'ansu mutane sun ce ba za su ma su fito su yi zaben ba kun wayar ma jama'a kai domin a fito wannan karma ci gaba da gudanar da zaben mun yi press briefing mun sake fita cikin jama'a muna sensitization muna gaya wa mutane su yi kokari su fito a zo a yi yi zaɓen nan da su abinda duk muke ta gaya musu kenan kuma haka suna cewa sun gamsu. Khalid Adam Muhammad da a baya gudanar da zaɓe ya ce suna roƙon hukumar zaben ta gyara kurakuran da ta tafka a zaben da ya gabata inda ya tabbatar da cewa jama'a sun shirya don fitowa yin zaben a matsalolin da muka fuskanta na farko su kansu jami'an zaben ma ba su zo da wuri ba domin akwai mazaben da sun kai kusan goma sha ɗaya ma duk ba su fara zaɓe ba wasu sun kai sha biyu ma ba su fara zaɓe ba kun ga wannan babban kalubale ne game da mutane don wasu sun fito tun sassafe suna ta jira suna ta jira ba su karya ba sannan kuma akwai matsala wanda su kansu jami'an an zaben idan suka zo ba su da kayayyakin aikin nasu bai ishe su ba na farko akwai abin da ake mannawa a kowane polling unit yadda za a rubuta result ko kuma number polling unit din za su zo da abin sai su ce ba a ba su masking tape ba akwai wanda ma sai amfani muka dinga yi ana nemo kunu ana ba su domin a manna shi domin ya zama na kowa ya gane polling unit ɗinsa sannan kuma shi kan shi bibas din akwai guraren da an samu matsaltsali sosai a wasu ba su yi training ba ba su iya ba domin akwai polling unit din da agent din party jam'iyyu ne su ne suka karbi bibas din suka yi amfani da shi suka nuna wa su jami'an zaben aiki to kaga wannan gaskiya a ce za a yi zaɓe kuma ba a yi training din mutane ba wannan gaskiya ba karamin kuskure ba ne da muke so INEC ta duba wannan abin ta gyara tare da gwamnati gaba daya. Shugaban kungiyar manyan kungiyoyin farar hula da ke wanzar da zaman lafiya reshen jihar Plateau, Pakim Jacob Choji ya ba da shawarwari ne kan wasu batutuwa da su masu sa ido suka lura da su don tabbatar da gaskiya da adalci da kaucewa tashin hankalin bayan zaɓe. Duk wurin da za a kai an tura masu zaɓe a kawo moton da zai ɗauke su ya kai mm, election material in fact result sheet ba a kai wani wurare da sauri ba a hakan har aka jefa kuriya aka gama jefa kuriya ba a samu an idar da wannan din ba a hakan muka discover cewa wasu polling units za a ga mutane da yawa wasu polling unit kuma za a taro cewa mutane tara ne kawai a polling unit ɗin. wannan ya kawo matsala sosai domin a su polling units a kowane da ba su iya jefa kuri'a ba so a hakan in an iya an kai kaya da sauri a karfe takwas da rabi an fara jefa kuriya komai ya je daidai mun sani cewa by 2 o'clock an riga an gama komai in man ya wuce zai wuce zuwa karfe hudu in aka yi haka din kirga kuriya tara su kuriya din da kirga shi da komai da komai daga polinis zuwa wards ko ina zai yi sauri kuma za a gama da sauri Zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokoki dai yana da muhimmanci sosai a wurin al'umma saboda kusancinsu da wakilansu da kai tsaye za su gabatar da bukatunsu don aiwatarwa. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa dai ta ce jihohi takwas ne da suka hada da Anambra, Bayelsa, Edo, Ikiti, Imo, kogi ondo da oshun ba za a gudanar da zaben ba don wa'adin gwamnoninsu ba su cika ba kuma zaɓuɓɓukan nasu za su gudana ne a lokuta daban-daban zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria a gaida zainab to a yayin da hukumar zaben najeriya ke cewa kowane ɓangaren ya kintsa tsaf sufa hukumomin tsaron ƙasar sun shirya Hassan mai da kaina gare ka. Muna ƙara gaya wa jama'a cewa su fito su zaɓe hankalin su kwance domin hukumar 'yan sanda ta shirya ta kyakkyawan shiri. Jami'in hulɗa da jama'a a hedikwatar rundunar 'yan sandan Najeriya kenan CSP Al-Mustapha Sani ke jaddadawa 'yan Najeriya cewar 'Yan sandan sun shirya tsaf don tabbatar da tsaro yayin zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi da za a yi wannan asabar ɗin idan Allah ya kai mu. Ko a baya bayan nan sai da mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro Major General Baba Gana Munguno ya bayyana zaben na gwamnonin jihohi a matsayin wanda ke cike da sarkakiya Masu bin diddigin siyasa a Najeriya dai na fargabar samun barazanar tsaro yayin zaben gwamnonin jihohin a Najeriya. musamman a jihohi irin su Kano, Sokoto, Kebbi, Zamfara, Kaduna, Bauchi, Lagos, Gombe da ma wasu jihohin. Duba da yadda aka fara ya mutsa gashin baki tun gabanin wannan zaɓe. To shin akwai hujjar yin fargaba yayin zaben gwamnoni a waɗannan jihohi? tambayar kenan da na yi wa masanin kimiyyar siyasa dr abubakar umar kare na jami'ar abuja kwarai kuwa akwai yiwuwar barkewar tashin hankali a waɗannan jihohi da ka zayyana kuma babbar hujjar shine irin yanayin takara a waɗannan jihohi saboda duka waɗannan jihohi takarar ta yi zafi kwarai da gaske a 'yan kwanakin nan abubuwa suna ta ƙara taɓarɓarewa musamman ma ta fuskar tsaro ana samun tashin hankali nan da can kai hare-hare hayaniya a tsakanin magoya baya da amfani da munanan kalamai tsakanin 'yan takara magoya bayan su da kuma su zan ba da misali a jihar bauchi alal misali a 'yan kwanakin nan an yi ta samun taho mu gama tsakanin 'yan jam'iyyar pdp mai mulki a jihar da kuma 'yan jam'iyyar eh, apc har ma an rasa rayuka haka ma a jihar kano an damke waɗansu gaggen siyasa ɗaya daga cikinsu ma an gurfanar da shi gaban kotu kuma irin kalaman da suke fitowa a tsakanin magoya bayan manyan 'yan takara guda biyu a jihar wato na jam'iyyar apc da kuma nnpp abu ne mai razanarwa kwarai da gaske irin waɗannan abubuwa suna faruwa a zamfara suna faruwa a kebbi suna faruwa a kaduna to saboda haka wannan tsoro da ake na barkar rikici zahiri ne zai iya faruwa sai dai an ɗau ƙwararren matakai wanda kuma ina ganin cewa hukumomin tsaro su ne ya kamata a ce su ɗau ƙwararren tsaro ƙwararren matakan ganin hakan bai faru ba amma bisa ga dukkan alamu rikici zai iya barkewa a waɗannan jihohi. to kowane mataki jami'an tsaro ke ɗauka don tabbatar da tsaro yayin wannan zaɓe csp almustapha sani eh, jami'i ne a sashen hulɗa da jama'a a hedikwatar 'yan sandan najeriya Hukumar 'yan sanda ta ɗauki kyakkyawan matakai na tabbatar da cewa an yi zaɓe cikin kwanciyar hankali. Kuma kamar wayannan jihohin da ka faɗi kasan da jihohi da ba za a yi zaben gwamna ba kamar nan Abuja ba za a yi zaben gwamna ba saboda haka an ƙara musu yawan 'yan sanda a jihohin na da kuma manyan-manyan kwamishinonin 'yan sanda wanda za su je su tabbatar su lura da cewa an yi zaɓe cikin kwanciyar hankali. Bayan haka kuma Peter Janar na 'yan sanda ya yi ganawa ta musamman da duk kwamishinonin 'yan sanda ta inda suka bibi abin da ya faru a zaben farko da aka wato zaben shugaban kasa da na majalisun tarayya a inda suka binciki bayanan da aka yi kuma suka kara ƙaimi suka dubi inda aka samu gibi domin a toshe wannan gibin daga bayan wannan mitin da aka yi zuwa yanzu an kama makamai wajen 182 ko da bayan ga matakan na jami'an tsaro A cewar Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa da ke sashen kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero, ya ce adalci shine babban abin da zai tabbatar da zaman lafiya yayin da kuma bayan wannan zaɓe. Kawai abin da ka'ida ta bayar e bayu wannan shine zaman lafiyarsu amma duk wani yunkuri da za su na sumur zaben nan to zai haifar da sakamakon da ba zai wa kowa kyau ba to in mutane suka gamsu ba a yi kuɗi ba to kowa ya ice za a samu zaman lafiya amma in aka sake aka nuna mutane alamun cewar an yi maguɗi to kuma da abin da ake gudu ɗin ba mamaki idan ya faru Allah ya kiyaye. Hukumar gangamin wayar da kan jama'a ta Najeriya dai wato Nowa wacce ke ta aikewa da sakonnin neman zaman lafiya gabanin ma wannan zaɓe ta ce akwai abin da ake tsammani daga talakawan najeriya kamar yadda darakta janar na hukumar dr garba abari ke mun karin bayani abin da ake tsammanin su talakawa su yi na farko su fito ranar zai su kaɗa wuya na biyu su zamana masu son zaman lafiya da lumana domin idan ba a zo an gudanar da wannan zaɓen a cikin hali na zaman lafiya da lumana ba to tashi hankali ne zai biyo baya kuma a ƙarshe sai a fasa ƙorar gaba ɗaya wanda zai zo ba zai zama abin alkhairi wa ƙasa ba al'umma da kuma kowa da kowa Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan, kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. To bayan tabbacin da hukumomi daban-daban suka bayar na kammala shirin zaɓe a matakin jihohi a Najeriya kamar da yadda aka ji. Bari kuma mu dubi wasu batutuwa na zaben. Ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi ɗauki hankali a zaɓen shugaban ƙasa da ya gabata shine yadda wasu jam'iyyu suka sha kaye a jihohin da ake ganin za su yi tasiri. Ƙwararru da sauran masu tsokaci na alaƙanta hakan da dalilai daban-daban. ciki har da siyasar bangaranci a maimakon ta aƙida ko kishin ƙasa da kuma rashin gamsuwa da halin da ake ciki game da tsaro da zamantakewa. Shin hakan na iya sake faruwa a zaɓukan na matakin jihohi da za a yi yau? Babangida gida gare ka. jihohin lagos kano nasara da plateau da kuma wasu jihohi musamman na yankin kudu maso gabashin najeriya da su kananan jam'iyyu ne suka samu nasara a kansu a jihar lagos dai kamar da aka sani jam'iyyar leba da ɗan takaranta peter obi ke jagoranta ne ta samu nasara a kan manyan jam'iyyun kasar na apc da pdp a kuma a jihar kano inda jam'iyyar nnpp ta rabi musa kwankwaso ita ce ta samu nasara akan jam'iyyar jam'iyyar pdp da apc haka lamarin yake dai a birnin tarayyar najeriya abuja inda ma nan jam'iyyar labour ta samu nasara akan jam'iyyar apc da pdp sai kuma jihar nasarawa inda jam'iyyar apc ita ma ta sha kayi a hannun jam'iyyar labour jama'a dai da dama na alakanta zaben shugaban kasa da aka gudanar makonni uku da suka gabata da cewa yana da alaka da kabilanci da kuma addini kamar da yadda kakakin majalisar wakilan najeriya femi bajamiya miya Fela shi ma ya bayyana hakan a wata hira da 'yan jarida Abuja yana mai cewa a fili yake 'ya'yan jam'iyyar leba sun zaɓi ɗan takarar nasu ne bisa la'akari da addini da kuma yankin da ya fito a inda su ma magoya bayan sauran jam'iyyun suka zaɓi nasu 'yan takarar bisa la'akari da addini da kuma yankunan da suka fito binciken da na gudanar da ya nuna cewa gwamnonin jam'iyyar apc guda tara ne suka samu nasarar lashe jihohin nasu ga dan takararsu na shugaban kasa wato bola ahmed tinubu inda kuma gwamnonin jam'iyyar pdp guda bakwai ne suka samu nasarar lashe jihohin nasu ga dan takararsu a tiku abakar inda kuma gwamnoni ashirin suka gaza kai bantansu a jihohin nasu ga 'yan takararsu walau na pdp ko apc ko kuma jam'iyyar afga a nan jihar Legas dai jam'iyyar apc na da gwamna babajide sanwo-olu da ke neman zuwa wa'adi na biyu a inda jam'iyyar jam'iyyar pdp ke da olajide adenira sai kuma jam'iyyar labour da ke da mr badebo rogers vivo inda kuma ake ganin fafatawa tamkar tsakanin ɗan takarar jam'iyyar Leba ne da kuma na jam'iyyar apc bisa la'akari da sakamakon zaben da aka gudanar a baya na shugaban ƙasa inda peter obi na jam'iyyar Leba ya samu guru dubu dari biyar da tamanin da biyu da dari hudu da hamsin da hudu inda kuma ahmed bola tinubu na jam'iyyar apc apc da ya lashe zaben a ƙasa baki ɗaya ya samu ƙuri'u dubu da da jam'iyyar pdp da ta samu ƙuri'u 75,750 da da hamsin kacal a jihar nasarawa ma dai ana hasashen cewa gwamna abdullahi sule na da yaƙinin lashe zaben ganin yadda aka shawo kan rikicin da ke tsakaninsa da shugaban jam'iyyar ta apc kuma tsohon gwamnan jihar sanata abdullahi adamu a jihar rivers kuwa a yayin da jam'iyyar apc ta samu nasara a zaben shugaban kasa a wannan karan ana ganin jam'iyyar pdp da ke mulki a jihar da ke samun jagorancin gwamna wilson wike ita ce za ta lashe zaben sai jihar plateau inda babban daraktan kamfe na jam'iyyar apc samun lalon ke fatan nan ma wanda zai gaje shi na jam'iyyar apc ne zai kafa gwamnati sabanin nasarar da jam'iyyar leba ta samu a jihar a zaben da ya gabata da ko menene ra'ayin wasu mazauna birnin lagos game da wannan zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohin na ranar asabar sunana abubakar sada baban gida ina tabbatar maka cewa ranar mande za ka sha mamaki yarabawa sun zaɓi labour fati. a matsayin ba sa son musulun musulun ticket ba da bayan haka haka yanzu kuma dan takarar gwamna da ke lagos krista ne shi ma na pdp din krista ne na lebo party krista ne to ba su da zabi shi kan shi saholu mountain of fire yake zuwa church kuma ka cewa a yankin nan gaba daya kristocin mountain of fire ba za a nuna musu cewa an fi cewa ba saboda haka za su dare kamar yadda mu ma muka yi lokacin nan wani suka zaɓa atiku wa an suka zaɓi kwankwaso an suka zaɓi tinubu alhamdulillah sunana aminu dahir mani eh gaskiya wancan wancan karin gaskiya matsalar da aka samu shine ainihin mafi yawancin su 'yan jam'iyyar na apc galibin su su gaskiya sun yi kwance ta bangaren kamfe especially zan iya cewa kamar shi gwamnan na lagos saboda in ka hada da yadda ya fito yanzu yake kamfen din ya sha bamban da wancan karin ganin cewa da suke da gwamnati to sai suka ga kamar cewa ai ba makawa tunda kuma dan takar shugaban kasa nasu ne to shine to ya fargaban da wasu ke yi na tashin hankali ban tsammani ina ganin ko da za a samu samu sai dai a samu rikicin a wasu unguwanni da suke sabanin magoya bayan ita jam'iyyar ne na apc to amma dai ina tunanin kamar yadda shi gwamnan lagos din ya alkawari cewa zai ba da ingantaccen tsaro na ganin cewa kowa ya fito ya dangwala zabensa ba tare da eh, tashin hankali ba ina ganin insha za a yi shi cikin lumana da kwanciyar hankali yanzu dai a yanda 'yan najeriya ke shirye-shiryen kada ƙuri'unsu na gwamnoni a ranar asabar din nan na 18 ga watan maris abin jira a gani shine ko wayannan jam'iyyu da suka samu nasara a zabukan shugaban ƙasa za su maimaita nasarorin da suka samu a irin wannan jihohi baban jibrin murya amurka daga lagos to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu ci gaba da kawo muku rahotanni da shirye-shirye masu ƙayatarwa game da zaben na Najeriya a matakin jihohi. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya da gabatar da shirin da furuduza mu Salamun Abu sai kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.